shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Ayuba Wabba, ya ce akwai badakalar da aka tafka yayin sayar da hukumar samar da hasken wutar lantarki ta Najeriya abinda bincike ne kadai ka iya bankadowa. Lalle ya kamata a bincika domin abin da ya faru mutane ne kalilan ba su ma da masaniya akan harkar wutan suka sayar wa kansu wannan albarkacin namu kuma suke so kullum su dinga tatsa kawai suna arziki ba gaira ba dalili saboda haka muna kan wannan bakan cewa lalle lalle akwai cin hanci da rashawa a cikin ma wannan harkar wutan saboda haka dole ne gwamnati ta duba saboda haka talaka ya riga ya kai bango. Ko a 'yan kwanakin nan ma sai da wani dan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Muhammad Hassan ya koka bisa irin makudan kudaden da ya ce aka zuba a harkar wutar lantarki a kasar, amma har yanzu kasar na cikin duhu, inda yanayin majalisar ta kaddamar da bincike. Sai dai a cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya, Alhaji Abdulkarim Dayyabu, kusa na iya cewar an makaro. Kuma kuma magana ce ta sai ne ma suke su makara amma an ce gara ce an makara da a ce kwata-kwata ba a yi ba ai magana wutar lantarki dama da aka so mu kashe ta ai baka san ina adadin marasa lafiya da suka mutu a asibiti da mu dauke wuta ba baka san irin masana'antun da ike na biliyoyi da triliyoyin daloli tun irin na da suka mace masu shi suka mace ba har bankuna suka rike cewa duk irin wannan masifu za mu bi kajin su ai magana ce na cewa wutar lantarki ita ce ƙashin bayan abin da ya kawo duk wata masifa ta talauci da yunwa da almaziranci da duk wasu kyanci da ake fama da shi. Kokarin jin ta bakin 'yan kasuwan da suka saye kamfanonin samar da hasken wutar lantarkin ya ci tura. Abin jira a gani shine yadda za a buɗe babin binciken da masu sharhi ke cewar ka iya bankaɗo abubuwan ban mamaki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.